daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashen Hausa na murya Amurka ke magana kai tsaye akan mitoci 25, 31, da kuma 60. za kuma iya kama mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5 da ke yamai. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma niyya a birnin Kwanni. sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alfa Radio da ke kuma si baya ga haka a kodiyo shi muna nan a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. masu aure mahmud lalo ne tare da ladan ibrahim a yawa muka sake dawowa a cikin shirinmu na karfe 9:30 agogon najeriya nijar kamaru da chadi wato karfe rabi kenan ne yamma a nan washington dc a cikin shirin namu yanzu muna tafe da shirin tsintsiya maɗaurin kiɗe wanda jimai ali za ta gabatar sannan ibrahim kalmasi garba zai shigo da shirinsa na jawabai daga dattawa baya ga haka kuwa a shirin mu na wasanni za ku ji cewa zakaran kwallon kafa na duniya cristiano ronaldo ya buƙaci ƙungiyarsa ta real madrid da ta sanya sunansa a jerin 'yan wasanta da ke shirin ƙaura daga ƙungiyar za ku ji mai zafi amma fa duka sai kun sha labaran duniya. Masu saurare Assalamu alaikum. nan jama'a ne a babban birnin kasar Liberia wato Monrovia suke ta bukuwan jin daɗin nasarar da zaben shugaban kasar Liberia George ya samu shi da mataimakiyarsa Jewel Howard Taylor biyu bayan zaben ranar 26 ga watan da aka yi a kasar. A sakamakon da aka hukumar zaben kasar ta fitar, jam'iyyar George ta Coalition for Democratic Change ta samu kuri'u kashi 61.5 yayin da mataimakin shugaban kasa joseph bokai na jam'iyyar unity party ta samu kashi 38.5 shi dai waya dan shekaru 51 ne tsohon dan wasan kwallo ne da ya yi suna a wasan kwallon kafa kuma ya shiga harkokin siyasan kasar bayan ya yi murabus daga buga wasan kwallon kafa a cikin shekarar 2002 ya zama sanata a kasar tasu a cikin watan gobe ne wato na sabon shekara zai kama ragaman mulkin kasar wannan ne dai karo na farko tun bayan shekaru saba'in da kasar ta liberia za ta yi musayar gwamnati daga farar hula zababbiya zuwa wata irin ta yayin da zababbiyar shugaba mace ta farko a afirka ellen johnson salif wadda ta yi wa'adi biyu na mulkin kasar za ta sauka daga kan karagan mulki tare mulki kasar ce bayan da ta fito daga yakin basasa kana kuma daga bisani ta zo ta yi fama da cutar ebola mai kisa kaf ɗaya. kasar pakistan ta ce yanzu haka ta karbi kashi 92 na kammala ginin katangar da ke iyaka da ita da ƙasar afghanistan ta ce tana fata ta kammala wannan aikin cikin wannan shekara mai kamawa na shekarar 2018 ana sa ran idan an kammala wannan aikin ya kawo ƙarshen cece-kucen da ake yi game da tsallakowar 'yan ta'adda tun a farkon wannan shekarar ce dai aka fara wannan aiki yanzu haka dai an kammala akalla wurin da ke da tsawon kilomita 150 musamman wuraren da ake cewa nan ne ragar da 'yan ta'adda suke fai amfani da shi shingen wanda aka gina shi da waya mai tsawo inci tara yana da tazarar faɗin kafa shida mahukuntan ƙasar suka ce za a kashe kuɗi da ya kai har dala miliyan 550 labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc shugaban amurka donald trump ya soki lamirin gwamnatin kasar iran yau asabar biyo bayan zanga-zangar da ya barke kasar tsakanin magoya bayan gwamnati da ma masu kyamarta magoya bayan gwamnatin kasar sun hau tituna a babban birnin kasar wato tehran yayin da zanga-zangar nuna kin jinin gwamnati ya shiga rana ta uku kuma ya bazu wasu birane a cikin kasar a cikin kalamansa da ya yi amfani da su a taron majalisar ɗinkin duniya shugaba trump ya yi wa gwamnatin iran su'ul a shafinsa na twitter yana cewa gwamnatin kasar ta jima tana take haƙƙin 'yan kasar ya ci gaba da cewa ɗaukacin mutanen duniya sun san cewa mutanen kasar suna matukar buƙatar canji amma banda sojoji da shugabanninsu su ne kawai jama'ar ƙasar ke tsoro ya ce sai dai gwamnatin da take tursasa wa jama'a ba kasafai take ɗorewa ba kuma rana tana zuwa ranar da 'yan ƙasar ta iran za su fuskanci abin da yake shine zaɓi a gare su sai dai yayin da ake gudanar da wannan zanga-zangan gwamnatin ƙasar ta iran ta fitar da wata sanarwar gargaɗi yau asabar na hana taro ba bisa ƙa'ida ba ministan cikin gida abdulrahman rahamni fazli ya gargaɗi masu zanga-zangan na musamman masu nuna adawa da gwamnati cewa da duk wanda ya ji sanarwa da gwamnatin ta fitar da su kaurace wannan zanga-zanga domin ko za su jawo wa kansu matsala ne da ma sauran 'yan ƙasa. Ga bisa al'adar ma'aikatan shari'a Amurka ko sakataren shari'a yana barin tarihin shugabancin da yi wa wannan ma'aikatar. Wannan ne sa sakataren shari'a kuma babban atoni na kasar. wanda shine na 84 wanda aka wanda aka nada cikin watan fabrairun shekara mai karewa ya himmatu wajen gina wato ganin ya yi wa ma'aikatan garan bawul tsohon sanata wanda yake babban sakataren shari'a jeff session ya ƙudiri aniyar soke kariyar da ake baiwa waɗanda aka sauya wa siffan halittarsu daga mata zuwa maza ko kuma daga maza zuwa mata hawa kuma session ya sauya abubuwa da dama waɗanda suka na shugabannin da suka wato sakatorin shari'ar da suka gabace shi kamar loretta lynch da eric holder wanda da suka samar kuma waɗannan dukka zaben shugaba barack obama ne sai dai sauyin waɗannan manufofi ya kawo suka domin ko yayin da magoya bayansa ke cewa wannan sauyin ya zai zo da zai mayar da martabar doka da oda su ko masu sukan cewa suke wannan zai dawo kawo take haƙƙin bil'adama ne da tauye 'yancin jama'a ladan ibrahim a yawa ke ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka birnin washington dc yanzu ba tare da ɓata lokaci ba ga Jummai Ali da shirin tsintsiya. Tsintsiya. Maɗaurinki ɗaya. Assalamu alaikum masu sauraron tsintsiya maɗaurin ki ɗaya. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Yau za mu fara tuna baya da tsokacin da wasu mata suka yi wa wakilin sashen Hausa Madina Dauda bayan da suka saurari wannan fili na tsintsiya maɗaurin ki ɗaya. Filin da ke ƙoƙarin faɗakar da jama'a muhimmancin zaman lafiya da aka ce ya fi zama ɗan sarki. Assalamu alaikum. Sunana Aisha Ismail Jibrin Antidada na tare da GNI Greater North Initiative Forum. A tsintsiya maɗaurin ki ɗaya wannan tsintsiya ba za ta haɗu ba mu ɗauru ɗaya sai iyaye sun duba yanayin tafiya. Mu iyayenmu sun samu makaranta, iyayenmu musulmai ne sun samu makaranta makarantar boko inda muke haɗuwa da musulmi da krista da wanda ba shi da addini ma duk mun zama muna tare. Amma yau san mu ɗin yau zamaninmu ne ya zo sai kowa yana ware ɗanshi shi musulmi ya ɗauki ɗanshi shi ya kai makarantar musulunci kristan ya ɗauki ɗanshi shi ya kai makarantar kristan kuma muna tunanin cewa nan gaba yaran nan su zo su haɗu a duniyan nan guda ɗaya su yi mu'amala tare ina ga iyaye suna kuskure ya kamata a zauna a duba gwamnati ta sa hannu a cikin wannan tafiya domin tun yaran nan suna ƙanana an riga an girmar da su da kiyayyen juna ta yaya za su girma a ce su so junansu ina ga ya kamata gwamnati ta zauna ta ɗauki wannan abu da ƙarfi kuma a duba yanayin tafiyan kar mu bar gurɓatacciyar al'umma a baya ya kamata a duba yanayin tafiyan inda iyayenmu sun da mu yanda muke ta tada 'ya'yanmu da me zai faru a yanda muka tashi ma yau boko haram ya fita a tsakaninmu yau fitintunu sun fita na addini jos ana yi adamawa na yi kano kaduna na yi ko ina na yi mufa mun tashi ne tare muka tashi to wayannan kuma da muka raba su tun suna ƙanana mai muke tsammani za su tashi a ciki muna ƙoƙarin mu kyautata wa 'ya'yanmu amma a lokaci guda kuma muna sa su cikin yanayi mafi wahala na rayuwa mu duba akwai yara fiye da miliyan biyu wanda boko haram ta raba su yaran nan sun tashi ƙanana ne ba su san inda suke ba ba su san cin su ba su san shan su ba to yanzu idan muka bar wannan yara suka tashi a yanda suke a haka din menene sun tashi cikin bakin ciki ne na rayuwa sannan kuma already masu su riga sun tashi ma a rabe ne to ta yaya za su karbi sauran mutane a rayuwa kuma muna tunanin mu arewa in particular muna tunanin muna da adalci muna iya mulki to ɗan da ka tayar da shi bai iya karɓan wani dan uwan shi bai san darajar wani addini ba sai addinin shi shi kaɗai ta yaya zai yi mulki akan wani addini ko kowane addini ka ba ma yaro ko musulunci ne ko christianity ne ka ba wa yaro ya zama na cewa ya san darajar wani addini amma wannan tarbiyya da yanzu mu iyaye muke ba wa 'ya'yanmu ya kamata gwamnati da iyaye da shugabanni a sa ido a duba sosai domin yaranmu za su tashi da wahala matsanancin wahala idan har ba mu duba mun sake wannan tunanin da muke yi a kansu ba na gode sunana kristi dan fulani sunkur ni community leader ce daga wace jiha kika fito daga plateau state na nigeria sun siya ki ɗaya shine tare allah ya yi mu ya halicce mu tun daga farko a duniyan nan mun zo mun samu kanmu a wuri ɗaya bai kamata kuma mu raba juna ba mu raba kanmu ba bai kamata kuma mu raba kasan da Allah ya tsamu a ciki ba ya kamata mu yi zama tare akan haka ya sa ina ma mata iyaye mata shawara don Allah na roke ku kuma yayanku gargadi ku gaya ma mazanku kuma don Allah 'ya'yan nan duk inda suka samu kansu ɗaya muke da musulmi da krista da mara addini duk Allah ne yayi mu kuma hanya ɗaya za mu tafi ran da an ce baka nan shi kenan ya ƙare amma wanne gurbi za mu aje ma 'ya'yanmu gobe in mu mata ba mu fita mun gaya ma 'ya'yanmu ko mazanmu gaskiya ba mazanmu kuma masu hira da juna ya kamata mazanmu su haɗa kai da juna mu zama ɗaya a nan arewa da kuma najeriya duka mu dinga gaya ma juna gaskiya mu mata mu ne buhun gaskiya mu ne kuma ya kamata mu gaya ma mazanmu da mu gaskiya in ba mu ma gaya musu gaskiya ba kun san zuciya ba ƙashi kuma duk wani abin da ya faru dole za a yi kalamu amma hakuri kowa zai yi da juna dole ne a yi hakuri da juna a zauna tare jinin nan fa da muna zubarwa allah yana gani yana fushi da mu duka kar mu yadda fushin Allah ya soko a kanmu a arewa da kuma duka Najeriya duka. Haka ne, za mu kuma tuna baya da wata tattaunawa da wakilin sashen Hausa Isa Lawal Ikra ya taɓa yi da Sunana Halliru Abdullahi Maraya ni ne ɗaya daga cikin masu gudanar da wannan ƙungiya ta gidauniyar zaman lafiya ta duniya wato Global Peace Foundation a nan arewacin Najeriya. Sunana Reverend Joseph John Hayab ɗaya daga cikin shugabanai masu gudanarwa na wannan kungiya wato gidauniya zaman lafiya ta duniya Global Peace Foundation ta bangaren arewacin Najeriya. sunana najib mustapha bawa tsafe kuma shugaban kungiyar majalisar nasiha a ta masu kiran waya da ke nan jihar kaduna to kamar inda masu sauro suka saba sani a wannan shiri yana da manufa ne ta kokarin ganin an nemo yadda za a toshe dukkan wata baraka da ke kawo tashe-tashen hankula da rashin fahimta tsakanin kabilu da addinai musamman ma dai a tsakanin al'umma da farko algawata malam sheikh hallur maraya za mu so mu je menene wannan kungiya ta ku take yi ne wajen ganin an samu zaman lafiya tsakanin mutanen da suke da mabambanta addinai da kabilu a irin haƙurin da kuke wato babban abin da wannan kungiya mu take yi a kan wannan harka ta zaman lafiya shine samun mutane a garuruwansu domin mu lura cewa a baya in tashin tashina ta faru to sai ka ga an kira mutane zuwa birane an tattauna da su akan harkar zaman lafiya sai zamana ainihin masu kawo rashin zaman lafiyan ma ba su san an yi taron ba ballantana ma a ce an gayyace su sannan kuma abu na biyu mun lura cewa ba a yin taron zaman lafiya din a bayan misali za ka ga cewa sai in rashin zaman lafiya ya faru to wannan karin shi yasa muka fara wani tsari na gwaji a nan jihar kaduna a halin yanzu mun ziyarci al'ummomi da yawa sannan a kwanan nan shekaran jiya kenan mun je masarautar cawai to wannan idan muka je mukan sa a tara mana mata a tara mana matasa a tara mana shugabannin addinin krista shugabannin addinin musulunci sannan da kuma su iyayen ƙasa sannan da jami'an tsaro sai mu nuna musu cewa fa dukkanmu mu mutane Allah ne ya halicce mu kuma ta iyaye guda ɗaya wato iyaye guda ɗaya abin da nake nufi mace da namiji shine muna gaya musu cewa mu sowa juna abin da muke sowa kanmu sannan mu kiwa 'yan uwanmu abin da mu ma ba ma so ya same mu to wannan shi ne gwargwadon abin da muka fara na ganin cewa mun farfado da ita wannan harka ta zaman lafiya kuma mun yi kan da karki kan cewa kar jama'a su rika kashe juna suna lalata dukiyoyin juna saboda wani sabani. Bari in je wurin rabaran Joseph Hayab don jin wata wani irin nisa kuka yi wajen saduwa da mutanen nan da shi shek magana kamar yadda malam ya bayani da zan mun riga mun je wurare da yawa mun sadu da matasa mun sadu da fasoci da limamai mun sadu da iyayen kasa da kuma jama'a daban-daban kokarinmu shine mu ja hankulan jama'a su gane muhimmancin da ke akwai na yafewa juna muhimmancin da akwai na kyautata zamantakewarmu muhimmancin da akwai na kada mu yadda a yi amfani da sunan kabilanmu ko addininmu a cuce wani domin idan mun taimaki kanmu to muwa da kanmu za mu ji daɗi amma mun bari abubuwan nan suna faruwa za mu shiga cikin tsoro tsoro kuma zai hana mu yin ayyukanmu da ya kamata tsoro zai hana mu noma tsoro zai hana mu yin sana'a sai mu shiga talauci kuma mutum fa ya shiga talauci ga yunwa to ka san da ce an koma wata bala'i kenan to duka waɗannan abubuwa su ne muke kokarin yi wajen wayar da kawunan jama'a to amma muna ci gaba da yi domin aiki ne da mu riga mun yi ne za mu yi kokarin mu shine mu gani idan Allah zai taimake mu nan gaba a daina samun labari da ce an kashe wani nan gaba a daina samun labari an kone gidan wani nan gaba a daina samun labari an cuce wani nan gaba idan krista ya gan musulmi ya gan ya gan dan uwanshi musulmi ya gan krista ya gan ya gan dan uwanshi yan arewa sun gan yan kudu su ga sun gan yan wansu. jama'a da dama su fara gan juna a matsayin yan uwan juna to wannan sai canza irin labarin da ake faɗi game da mu ya koma ta kyakkyawan labari Allah sarki daya shi muke bautawa kai abin da ya sauwaka kenan a yau sai kuma makon gobe idan allah ya kai mu a tuna fa sai da zaman lafiya ƙasa za ta ci gaba a huta lafiya masifa babu kyau tun da an yi a baya ko mun gani ku daina bakin cikin juna allah ke magani To yanzu agogo anan na cewa karfe hudu na yamma ne saura minti 18 yanzu ga Ibrahim Kalmasi Garba da jawabai daga dattawa. Assalamu alaikum masu saurare barkanmu da sake saduwa a shirinmu na jawabai daga dattawa. Kamar yadda aka saba, ga gogon naku El Hikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shuɗewa. An kammala bukukuwan Kirsimeti na bana a Najeriya lami lafiya, kamar yadda hakan ya kasance a shekaru biyu baya a jere. Duk da haka rundunar 'yan sanda ta damƙe wasu barayin mutane da shanu su talatin a sassa daban-daban na jihar Kogi. Jami'an gwamnatin Najeriya da suka hada da minista Hadi Sirika na bayanin kwangilar gyara tagwayen hanyar Abuja, Kaduna, Kano. Ba wai za su yi gyara bane na kuskure ba, ga a'a za su fara ne baki daya. su sake yin sabuwa gar. Gwamnatin jihar Zamfara ta mai da martani ga sanata Kabiru Marafa da ya ce gwamna Abdulaziz Yari ba ma dan jihar Zamfara bane bisa takaddamar tantance kwamishinan zaɓe Marigayi Ahmad Mahmud da ita Zamfara ta ce ba ɗan jihar ta bane. Sani gwamna shine jami'in labaran APC a Zamfara. Yana kokarin cika shekara takwas yana mulkin jihar Zamfara. Wani ya buɗe baki ya ce ba ɗan jihar Zamfara bane. Lokaci zai yi gwamna zai nuna mai cewa shi ɗan jihar Zamfara ne in Allah ya yarda. Ana ci gaba da jaje bisa hatsarin babura da ɗan shugaba Buhari wato Yusuf ya samu da hakan ya kai ga samun karaya a kafa da buguwa a ka. Nasiru da Maili kamarar Amurka daga Abuja. Haka dai, To yanzu za mu shiga zaurenmu na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawabai yau su ne Sheikh Ishaq Yunus Almadani daga Kaduna, wanda zai ci gaba da jawabin da ya fara, da rabaran numau Sani daga Nijar, wanda za mu sake sauraron jawabinsa ga Sheikh Almadani. To, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. sunana Isaac Yunus Muhammad abinda nake so in faɗa duk kasar da bata da tsari babu shakka rushewa ce ke gabanta haka duk kasar da samanin cikinta ba san kimar manyan ciki ba su kuma manyan ciki ba san amarar da Allah ya dora musu ba na tarbiyyar wa'annan samarin to karshe ga baki ɗaya rushewa suke yi wannan shine a takaice abin da nake so in jawo hankalin yan uwana mu yi haƙuri mu daure mu miƙa wuya zuwa ga Allah mu tabbatar nasara suna bibiyan mu ne amma idan mun dage mun nemo ta ba a samun cin nasara da mafarki ba a samun cin nasara a zaune ba a samun cin nasara da tsammani ko tunani duka ana samun cin nasara ne da tsayuwa da kuma dagewa da bibiyar abin da Allah ya shimfiɗa da sunnoninsa a bayan ƙasa karkashin sharhin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi mana muna da wuraren noma muna da komai da komai ubangiji ya bamu kai har ma zan iya cewa alqur'ani ya ce mana walaqad atakum min kulli ma sa'altum duk abin da muke nema a wajen Allah wallahi billahi babu ɗayan da bai ba ba mu a Najeriya duk abin da muke so ubangijin mu ya bamu yanzu ya rage mana ne kawai ya zamu danne mu yanka mu ambaci Allah wa za su yi mana gashi wa zai raba mana kun mu samu ci akwai wani bagire guda ɗaya na so mai muhimmanci. in tattauna da ku a kansa shine alakar da ke tsakanin makiyaya watan ba ne kaɗai ba idan muka ce makiyaya kowa na cike domin duk masu kiwon dabbobi akan ce musu makiyaya ne akwai larabawa masu kiwon raƙumi sunan su makiyaya akwai fulani masu kiwon shanu akan ce musu makiyaya akwai wa'inda ba can ba ba nan ba da yanzu kiwon shanu ya tashi da kan fulani ya koma na masu dukiya saboda haka alakar su da manoma takan taɓarɓare sau da yawa a ko dai shi mai noma ya mamaye inda yake da can ainihi wurin kiwon dabbobi ne ko kuma shi mai kiwon dabbobi rashin imani da tausayi da kai da tawakkali ga ubangiji ya hana mai tare shanunsa wajen afkawa cikin gonaki da inda ake samun ainihin watan manoma sun noma a sakamakon haka yan uwa bayan Allah wancan hadisin da ke baya da yi magana a kansa nake cewa Mamban tsira ya ce sallahu alaihi wasallama ka taimaka wa ainihin dan uwanka watan ka taimake shi shi aka zalunta ko shi ya zalunci zai iya zama a wannan bagire yan uwa mu kalli shekaru arba'in baya mu kalli shekaru sama da arba'in baya abin inda ka sani a kowane bagire a arewacin najeriya akwai yan uwa masu rayuwa akwai bayan allah masu rayuwa ta hanya mafi kyakkyawa akwai fulanin nan idan su ake magana a kai makiyaya akwai manoman nan idan su ake magana makiyaya akwai burtalolin su akwai filin da ake ware musu musamman su kai kiwon dabbobin su makiwaci zai iya tashi daga nan kasar arewa ita fa har ina kudu ko gabacin najeriya ya je ya kiwon salami lafiya kuma bai yadda ba ko da mai gona baya nan ya shiga ya yi mishi barna domin ya san allah yana kallonsa sannan kuma har yau a lokacin nan dabbobin sun fi albarka sannan har yau a lokacin nan naman ya fi daɗi sannan har yau a lokacin nan amana ta fi yawa za iska mai gona zai zo da shi ya ce wa makiyayi zo ka sa dabbobinka su cinye wannan karan dan ba ni da bukatarsa za a ga mai kiwo shi da kai zai ce kai ga nono mun tatso maka zo ka sha wai duk a lokacin nan suwaye suke wannan sannan kuma suwaye suke gaba da junansu a yanzu wai wa'incan ba su suka haifi na yanzu ba ne to wace irin tarbiyya suka ba su ga ashe watakila akwai wanda ya shigo ya haɗa mu rikici ko ya ziga mu. Shi ma rabaran saniya ce. Ina salama ga dukkan masu sauraro daidai wannan lokaci ko da ma musulmi ko kuma krista waɗanda suke sauraron mu kuma suna dama da zarafi na su sauraro mu kamar haka. Abin da zan iya kira ga 'yan uwa musulmi da kuma 'yan uwa krista. Mu kusanci juna domin wani lokaci idan aka san juna ku yana taimaka domin a kyautata zaman lafiya. Wani lokaci nisa da junanmu, rishin sanin junanmu yana sa mu mu yi abubuwa da suke kawo tashin hankali wanda kuma a nau gani da ta ganewa a cikin ko waɗannan addinai ko kristanci ne ko musulunci ne babu ko a cikin alkur'ani ko kuma a cikin kristanci inda ake kiranmu game tashin hankali ko kuma nuna tashin hankali don haka kiranmu ga 'yan uwa waɗanda suke 'yan uwanmu musulmi da krista mu kyautata zaman lafiya idan babu zaman lafiya babu ci gaban ƙasa yana da kyau 'yan uwa na Najeriya musulmi, 'yan uwa Krista na Najeriya, da 'yan uwa na Nijar musulmi, da 'yan uwa na Nijar Krista mu kyautar zaman lafiya. Na tabbata Allah yana ƙamnan Najeriya, na tabbata Allah yana ƙamnan Nijar, kuma na tabbata nufin Allah ne mu zauna a cikin lafiya. Da ba nufin Allah ba ne, Allah yana da izini da dama ya halitta yanki na musulmi kawai kaɗai. Allah yana da izini yana da dama da zarafi ya halitta yanki na Krista kaɗai, idan za mu yi yaƙi, wai wani ya isa yi Allah yaƙi ne, ko koshi shi Allah kasashe ne, a cikin littafi mai tsarki na siya ce, hannun Allah ba kasashe ba ne da zai yi aiki. Don haka idan za mu yi tunanin mu za mu je mu yi ma Allah yaƙi, muna ɗaukar Allah bai isa ba shi kasashe ne. Wannan ba tunani ba ne nagari, mu yi tunanin za mu fanshi Allah ko za mu kare Allah ko za mu yi ma Allah yaƙi. Ko da kai Kirista ne, ko da kai Musulmi ne, baka isa ba ka yi ma Allah yaƙi. domin Allah ya isa kansa Allah shi cikakke ne ba rabi da rabi ba ne kuma duk abin da Allah ya fara yana cika shi don haka muyi tsammanin mu za mu yi ma Allah yaƙi saboda wannan dalili ko wancan dalili wannan kuntata ma Allah ne kuma wannan kamar me zan iya cewa wato kamar muna taƙaitar da Allah ne muna cewa Allah baka isa baka yi kaza Allah baka isa baka yi wannan Allah baka isa baka yi wancan don haka dan Allah a sake tunani idan muka sake tunaninmu muka ce mu zaman lafiya na tabbata duniya za ta je afirka kuma duniya za ta je nijar da najeriya domin ta nemi abin da take bukata saboda allah ya bada shi a cikin kasashen nan na gode bari ubangiji kuma ya sa sauraron ku albarka ya kuma iya canza tunaninku da yake shi mai iko ne mai ikon masu iko kuma shi mai komi ne kuma mai kowa Wannan muka kammala shirinmu na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya wanda yau ya leƙa Nijar sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin anashuwa da kwanciyar hankali da lumana. Yanzu kuma ga labaran wasanni. Wasanni a takaice. zakaran ƙwallon ƙafa na duniya cristiano ronaldo ya buƙaci ƙungiyarsa ta Real Madrid da ta sanya sunansa a jerin 'yan wasanta da ke shirin ƙaura daga ƙungiyar a buɗewar kasuwar cefanen 'yan wasa a watan Janairu. Rahotanni sun tabbatar da cewa dangantaka ta ƙara caɓewa tsakanin Ronaldo da shugaban hukumar gudanarwar ƙungiyar Florentino Castles inda ta kai a yanzu ma ba sa magana da juna. To sai dai zakaran na ƙwallon duniya har sau biyar ya buƙaci ƙungiyar tasa ta Real Madrid da ta saka farashin sayar da shi akan kuɗin da bai zarta euro miliyan 100 ba tsohon kulob ɗin ronaldo manchester united ta ingila da kuma psg ta ƙasar faransa sun shaidawa jami'an kasuwancin ɗan wasan cewa kofa a buɗe take gare shi domin ya koma wajensu a wata rikita rikitar kuma 'yan wasa da dama na ƙungiyar arsenal ta ingila sun bayyana gajiyawar su da kasancewa tare da alexis sanchez a ƙungiyar inda suka neme ta da ta sayar da shi an daɗe ana zargin sanchez da rarraba kan 'yan wasan arsenal ɗin cikin masu zargin har da tsohon shahararren ɗan wasan ƙungiyar terry henry wanda ya yi allah wadda ya da kakkausan suka akan halayyar ta sanchez ta raba kan ƙungiyar shi sa sanchez ya daɗe yana nuna gajiyawarsa da kasancewarsa a arsenal inda yanzu haka ake ta'allaka shi da komawa manchester city a watan Janairu nan mai zuwa a halin da ake ciki kuma kungiyar arsenal ta soma zauracin dan wasan masar da ke taka leda a kungiyar leicester city riyad mahrez a zaman wanda suke fatan maye gurbin sanchez da shi daga ƙarshe dai kungiyar liverpool ce ta yi galaba a fafutukar sayan dan wasan baya na southampton vigil van dijk kungiyoyi da dama ne suka yi zawarcin ɗan wasan da suka hada da zakarun Ingila Chelsea da ma Manchester United, to amma Liverpool ce ta sami cimma matsayar sayan ɗan wasan akan kuɗi fan miliyan 75 kuma zai koma ƙungiyar ne da zarar an buɗe kasuwar cefanen 'yan wasa a ranar 1 ga watan Janairu. A sakamakon wasannin gasar Premier ta Ingila da aka fafata a yau Asabar, zakarun gasar wato Chelsea ta lallasa Stoke City da ci biyar da nema. liverpool ta karbi bakuncin leicester city ta kuma yi waiwayin baya ta doke ta da ci biyu da ɗaya yayin da watford ta sha kashi a hannun swansea da ci biyu da ɗaya bournemouth ma ta doke everton da ci biyu da ɗaya yayin da wasan huddersfield da burnley da kuma na newcastle da brighton da suka karkare a kunnen doki ba wanda ya zura kwallo murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria To yanzu kuma ga Ladan ya dawo da labarai a takaici. Hukumomin shirin samar da abinci da hukumar inganta kiwon lafiya duka na majalisar ɗinkin duniya sun buƙaci a samar da damar da zai sa a kai ga mutanen ƙasar Yemen domin ba su kayayyakin jin kai wanda shine ƙarshen yakin da aka yi a ƙasar. Suka ce an yi tafiya mai nisa game da ganin ƙarshen wannan yaƙi da aka yi a Yemen. Suka ce faɗan na ƙasar Yemen ya haifar da mummunan halin wayo na Allah ga ayyukan jin kai. da ya shiga a cikin kasar cincirindon jama'a ne a babban birnin kasar liberia wato monrovia suke ta bukuwan jin daɗin nasarar da zababben shugaban kasar na liberia george weah ya samu shi da mataimakiyarsa jewel howard taylor biyo bayan zaɓen ranar 26 ga watan da aka yi a kasar masu sauraro wannan shine mu na hudu na kuma karshe a jerin shirye shiryen mu na yau baki daya amma idan allah ya kama gobe da safe za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin da misalin karfe shida na safe agogon najeriya nijar kamaru da chadi wato takwas da rabi kina agogon ghana kada manta idan ana son a sake sauraron wannan shirin da ma waɗanda suka gabata da kuma kallon labarai cikin hotuna da ma bidiyo za a iya garzayawa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com kafin nan bar mu taya iyalan barista abdullahi jalo mana ɗaurin auren su rahama da aka yi a da angonta usman kabiru kamara da aka ɗaura kenan a jihar gombe da fatan allah ya bada zaman lafiya yanzu madadin shi ladan ibrahim ayawa da ya taya ni gabatar da shirin da kuma solomon abu da haɗa mana shirin baki sa kamar da kuka ji shi sai mu malama zainab abdulrahman muhammad lalo ke cewa ku kwana lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka birnin washington dc